Alhaji Musa ba ne bukata ha zike inda ba na Allah ne ba hasken wata da rana ko ga jimare ko alfijiri so ne hasken Allah amma in don hasken kyandur Haji Musa ba ne bukata Alhaji Musa ba ne bukata abinda a shairin kyandur in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 cikin ɗakinka in dai bacci ya kwashe ka in ya kama katifa ka san da duk gidanka za ya ka san da duk gidanka za ya konewa ina masu bukatar neman canji ne alhaji musa dan kwairo abin da ne ya rida da canji in riga ka ta mace ko ta yi dotti ko ta ke ce ka can za ta gaskiya ne in ka samu kuɗi ka je banki ka canza wannan canje gaskiya ne in ka samu kuɗi ka je ka sawo sabuwar mota wannan canje gaskiya ne in ba wannan canji ba duk canjin da kun ka kawo ƙarya ce ko ka shirya wannan ƙarya ce ko ka shirya Uh... ko kowa kwance gaskiya ne ko wata tafi gidan so cikin ku sai ya canza baba na ko kuma ya canza gwaggo ne ya je can ya canza baba na ko kuma ya canza gwaggo ne nasara Allah ita an nasara ba ne bukata an nasara in ba daga Allah ba Alhaji in bada daga Allah ba ba ne bukata adalete ne alhaji musa dan kwairo to ko yan fi arefe ga da ga hannunku ko kuma ba ku da ɗace to wai me za ku bula ce wai me za ku bula kowa na riƙe makole in dai ba shi da ɗake wannan sata ya kashe shi wannan sata ya kashe ga ga gwamna da garba mai surge. Yaro bai san yalo ne ba sai ya yi kalo da mai karibi. ya kashe shi kwanci har ya gala motsawa. Yaro bai san yalo ne ba sai ya yi gamo da mai karibi. ya kashe shi kwanci har ya kashe shi kwanci har ya gala motsawa. Na ji jawabi ji ya ga ɗan kaza. Na ji jawabi ji Mazuru da kai da shaho ko ne mai ya ma kaji, ya da da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 amanar da sun kare ke gamna kai ma kai amana mai girma ya yi godiya sai mun kawo ce mun je garin ya ore mun je zo kuru lokale game mun je sakabawa sago sai mun kaje garin anka mun tafi je ga mun je tambuwal mun je gome lokale game duk garin da mun kale ka tare da Mun mu gale kamin mu je cikin gari sai watawa ka so gare Najeriya sai foras dan sakwato ko sai garba na dama don ka an kayo rejista sannan kai za a zage sun ɗauke amana Allah sun ce ba za su ce amana ba talaka da sun kare ke gamna kai ma rike amanan sai girma yayi godiya sai mun kawo ce sai dange shuwo ne mun je ma fara mun je ma rado lokacin da mun ka zo gosau haji e san maya na sun tare be mu kamin mu je cikin gosau sai watawa Najeriya sai furas dan shefo sakwato kau sai garba na dama don ka an kayo rijista sannan kai za a zage sun ɗauke amana Allah sun ce ba za su ce amana ba gada sun kare ke gamna kai ma riƙe amanan mai girma ya yi godiya sai mun kawo ce sai tsafe lokale game sai kauran na moda mun tafi mai mun tafi isa sabon ne lokal game mun tafi garin wurno sarkin sudan na wurno ya sarkin sudan na wurno ya kamin mu je cikin gari sai watawa Najeriya sai boras dan shebu sakwato ko sai dokta na dama don ka an kayo rejista sannan kai za su zage sun ɗauke amana Allah sun ce ba za su ce amana ba amana gada sun kare ke garba kai kare ke amana mai girma ya yi godiya sai mun kawo ce sila mai lokale game mun tafi gidan madi mun je gwada bawa mun tafi cikin garin e, mun tafi gada lokale game kamin mu cikin sakwato mu nan da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 mun gama rangadin mu sarkin musulmi abubakar ya ce dokta garba na dama sai ka je gida ka huta nan sakwato cikin iriya ba za a sake lanci ba muna nan muna ta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 ba da ma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 gamna dan garba mai soja ka ka ji tsoro gamna tun da kai ne aka ji tsoro ka ka ji tsoro garba tun da kai ne aka ji tsoro ka ka ji tsoro gamna tun da kai ne aka ji tsoro sagaladago gwamna da garba mai surge sagaladago gwamna da garba mai surge hadari rumfa duniya wa dokta gare bana dama uba mai nasara wa gamna uba kabe na dama uba kabe uba mai look again.